sakamakon zaben dai ya nuna cewa jam'iyyar apc ta doke jam'iyyar pdp mai mulki a gwamnatin tarayya da kuru 795,460 a yadda jam'iyyar pdp ke da kuru 632,327 to kuwa 'ya'yan jam'iyyar ta apc suka ji da wannan sakamako na zaɓe sanata ta kumbo a fiko na jam'iyyar apc ya ce zaɓe ya yi kyau duk da cewar akwai matsaloli nan da can da aka fuskanta a mazaɓu daban-daban na birnin na lagos to sai dai jam'iyyar pdp a ta bakin honorable wahab ya ce suna da ja da wannan sakamako da aka bayar um, especially concerning the failure of the card reader. Do, do, don't you think this may have affected the results released by INEC? ya ce akwai haɗin baki tsakanin hukumar inec da wata jam'iyya domin a yi mana magudi da farko dai na'urar zaɓe baya aiki a wasu mazaɓu irin su ikeja duk wa'annan matsaloli ne da ya kamata a ce an duba yanzu dai wannan sakamako da hukumar zaɓe ta inec ta fitar a nan lagos ya kawo adadin jihohin kudu maso yammacin najeriya guda shida kenan da aka fitar kuma daga cikin wayannan jihohi shida janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc ya lashe su daga garimin rinjaye baban jibrin murya amurka daga lagos a najeriya